bautewa da hukuncin mas'ala daga ire iren ta. Ita wannan mas'ala ta samu hukunci, ana hukunta ta da kama, ta, hukunci iri kaza na ta, iri kaza na ta gabaki ɗaya hukunci hukuncin da take da su sai mutum ya kauce daga gare su, saboda wani abu da ya gano na ayoyi ko da abu da ya gani na hadisi, aka ce isa ne. ya fito. ذاك نشاء الأدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص من القرآن أو السنة وهذا هو تعريف الترقي السابق وبه عرفه الطوفي أيضا سيدي أنا أعرف عن آه نعم bakwai shi kuma na kafa mu bakwai eh ga shi na namu tarifu har yanzu dai ba a gushe ba tarifin isadi ibn al-arabi daga maliki yake cewa al-ihsan huwa isaru tarki muqtarar dalil mutum ya saki abun da dalili yake nunawa abin da matsalan take nunawa hujjoji ke nunawa ga inda za a yi wannan matsala to mutum ga babu yadda za a yi ga kaza ga kaza sai ya bar wannan ya hasa na wani abu sai juya matsalar zuwa wancan ya ganin istisa ne kenan mutum juya matsalan zuwa ga wancan za ka ga matsala mai dalilai kaza mai dalilai kaza dukka sai ka ga dalilan ka dubi inda abin da ya shanki ya ɗauko ya matsala ana maganan gara ne ko ina maganan kaza ina maganan kaza neman abin da aka zace kai gaba ɗaya abin da ake cirewa wasu wasi ne ba ma wancan karshe ya ba duka malaman da suka zance abinda suka hanga cire wannan ɗin maganganun ba za a ba su tabbata ba abinda shiga ce ainihin asalin abin da ake nufi a nan duk da dai ba su fai hango shi ba cewa cirewa mutane shan cire gogewa mominai ko kanto ana eh, tsafi ne ana a'a bokanci ne a waƙa ne a'a girma ike nema wannan kokatun a cire musu kaga istihsanin wannan daga kan dalilai tun da dalilin gashi nan daban-daban ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan yace abinda ake magana a wannan nasaka Allahu ayati din ainihin gyara hanyar cire mutane kokanto da wannan ayi ne da su jamsuwa da su yakini da su kaga nan istihsani ne a fassara shi kenan go yace ne wannan na ibn al-arabi ai huwa isaru tarki muqtadal dalil wa tarhisi ala tariqatil istisna'i ta kan wancan hanyar cewa. duka wancan haka ne wannan sai dai wannan ya bambanta da sauran duka kaga an togace shi al-istisna'i al-istisna'i li menene li mu'aradati ma yi ara da bihi don fito na fito da abin da yake so ya fito na fito da shi din fi ba'adil maqtadiyati ashi kenan na'am shi kenan sai abin bai biyo baya na takwas ta'rifu shayra shayrazi duka istihsani ne da haka nan Sani ya sha fassarori daban-daban yau ga fassara na takwas daga cikin fassarorin na Sani. zai yi ku gashi yanzu an riga an karanta kada mutum ya zama daidai da sanga ya zo kamar bai zo ba. Don ganin an tambaye shi karfiya ba nan aka yi. tun da abun ya yi kama da wannan ka tsaya ka yi na ɗaya, ka ga inda ya tsaya ka biyo na biyu ka ga inda ya tsaya ka biyo na uku ka tsaya ka tantance shi ka bar ɗayan sai gobe har ka je ka yi su guda takwas ɗin nan gaba ɗaya kana kallon ta'arifatun istihsanin nan to ka ka bambanta da san gaba Allah ya kiyaye nan mai yiwuwa kila ya dawo ya kuɗi ko don kada mata ƙoroto kaga wannan akwai wannan kana zaune da shi yakan zama dalilin wanka ba riya ba ne ba abokin aiki ne yanzu ƙarshen ta yana yin kulla ya tabbo kana cikin karanta yaushe ne muka karatu mm, isa ake shashe ce wallahi sai da na yi zaton za a tambayi haddan wajen nan ya na ce wa ne ne aka ce da aka ba. Mm. Ka ga da kaga wannan ai ya taimake shi zama da jama'a wannan shine albarkar zama jama'a ita ce munafafa wanda in ka tsaya kai munafafa za ka samu albarka amma ka zauna shiru ba ka ce kai ba ruwan kai kai kan tashin da ina ya ce masa don Allah nake shi ma wannan don Allah ne tun da Allah yi yake ba kokari Ba badiru fil amali salihah badiru shine mubadara ka dinga tunanin haka idan kana zaune cikin matattun mutane ba gasa to abu ya ɓaci wannan gasan alheri ne wannan ya haddace kaza wannan ya haddace kaza ku dubi hadda ku ta ta layi yadda ta fara albarka yanzu yin ta ake da gayya sai lawa da ta fafkare shi ta fafkare shi amma ana santa ta shi ba dan komai ba ganin wanda ba kai yi ka ba sai ga ya dace wanda kana kirgar cikin kaza yana ta abu nan ya shi ya au to kai ma dole za ka nemi ka zamo daga cikin mutane wannan shi na ke ce fal yatanafasil mutanafisuna in wani yayi abinda baka yi ba eh abinda baka yi ka ji haushi to kana da rai amma matacce ko nawa ne a ajinku yace gaba ɗayan a makarantar mu fifteen ne aji uku ne sun sa sun zandare ashirin ashirin nawa da kai a jarraba ike na fifteen ne iyala ta gane wannan kokari ne matacce ne shi kuwa a jikinsa nawa kai na fifteen ko nawa ne a sassin kuke motsa yana aimata ce ne ta so a ce wannan kaninka ne ta ce a ce wannan ɗanka ne nan ga zero yana da wani ne kawai bai da kishi iga ɗan ƙarami ya haddace bai da kishi ya ga tsoho mai rigingimu ya ke. bai da kishi ya ga yan su nan abokansa ba su fi shi da komai ba ba su fi shi da riga ba ba su fi shi da takalmi ba su ma sun haddace shi kuma yana nan na sattin e, shi Allah ya bani na gode Allah zai bani na sattin ma ba zai sake ba ba zai canza ba sun ba kai aihuwa ba ka haifi dai Allah ya sauƙaƙe kila zama ka yi sa Allah ya baka irin wa'annan dola yana jawai da kai mutum ya ce abinci ko abinci ai ba a tsaya ce a ah, duk abin da ya faru ko da kuwa ya ci riban ce ba komai ba ya yi wa to saboda kalan wannan shine akan wa'annan da to kaga ba ma karatu ɗaya bane ya kai biyu ko uku tun da bai na ka fara istisada arba'in da aku akan aka fara ada daga na ya fara kirgawa ne hmm? a naharu ne ko o oh, a naharu ne ba ma asali ne ba ni naharu ne gaskiya ne bi ye bi wani a tafi gaba ya fashe a koma a ɗinke shi yau ga a ba su da yawan amma dai duk da ka ya kai karatu uku hmm? karatu biyan to wannan na ce biyan kuma yana cikin masu ɗangare na biyar ba na hudu ya cire wanda bai zo ba To kaga ai ka tsaya ma ka tantance Allah ya baka hikiman ka tsaya karatun da aka ka tantance guda nawa ne. Ni ban ma gane ba kawai yi za a gama a sauke. Ana gamawa kawai littafin an masa haka karatun waye na abdulsalam daga nan na rana da je dama da hansu bai daji nan aka kwana nan aka kwana to ka gano nan aka kwana amma na baya baka rike ka gare zama ka Allah shai ya dace ko dubo su kai gaje kai wannan istiza da ni dai gaskiya ban gane shi ba kwata kwata amma Allah ya kai mu wani littafin istiza ne ko kuma in Allah ya sa wani ya biyo shi a layi kila a layi na gani kama dole kabbi ka dawo kabbi ka dawo kamar yadda ba su tambaya sukan tambace ni lamba na ka wane ne na ka kaga wannan akwai alamomi wani abu kila zai kasance to kuwa karatun ka lura ba wala gare shi ba tun da irin wannan istihsani a karanta na tsaya kaza ba kalma da kalma ce yadda shi ba ba zai haddace duk da akwai mayan da suke haddace kalma da kalma amma idan su masu da yawa ma'anan na ɗaya istisari zai iya da wane yana ɗaukar ne shi ne kan wani tun da mas'alar nan ta ne ba karama ce ba asalin masdari ne faminal masadu ce maka alƙur'ani alƙur'ani da sunan haɗa sake wuri guda daga nan sai maganar sahabi ittifaqin sabai sai wane ne sai wane ne har a kai ga kiyasi ta fuskara an wuce kiyasi yanzu ana kan istisani ta hanko ka tsaya ka gano istisani nan ai ba za ka ce sai in an yi magana kwarar gaje na ruwa nan to ya karanta ka wuce ya dace kafan aikin da qur'ani yake sa hujja to haka hadisan don Allah duk da dai ana suna ake haka ijma'i ijma'in su nan ma hujja ce kaga nan za a samu ka'ida ka dole ijma'in tafsirin jau me ya ijma'i ijma'i shine kaza shine kaza to haka daga ce ta'rifu shirazi ko don ina ga na takwas din nan mai yiwuwa shine karshe ta'rifu shirazi huwa tarkul qiyasi bima yastahsinuhu al-insan kaga yana bayan kiyasi mutum ya bar kiyasi saboda wani abu mustahidi ya gano kaza shi ya fi kyau domin kyau kullum wanda ya fi dalili wanda ya fi jinginuwa da dalili wanda ya fi dacewa da hadisi to shi ne zai zama ainihin istisa ne wanda mutum zai ɗauke shi shi ko wancan ya duba ne ba inda zai ɗauka zai duba kiyasi da mutum ya baro kiyasi saboda wani abu da ya kawata ta ya sake fitar da tarifin wancan wanda tambayi ibn al ne ku huwa tarkul qiyas bima yastahsinuhu al-insanu bi ra'ayi nafsihi min ghairi dalili fa zahara bi hadha ya bayyana da wannan magana أن الأصوليين ذكروا للإستحسان ne. sun ambato na yake da suna istisani na da ma'ana guda biyu kuma haka al'ula al'udulu bi hukumin mas'alati juyowa da hukuncin mas'ala an na za'irisha daga makamantanta li dalili rasin don wani dalili ke babbe akawa da ya fi ƙarfi daga wancan akawar. Wa haza huwa ta'riful mukhtar. Dama wannan shine ta'rifin ihsani wanda aka zaba lil ma'ana sahihi. Al-thani ma yastahsinuhu abunda mutun zai kawa yastahsinu bil mustahid bi ra'yihi min ghairi dalili kuma ba tare da wani dalili wanda yake bayyananne وهذا هو المعنى الباطل وأن معناه باطل سياسي عن الاستهزاء وبسبب هذا الخلاف سود دليل وأن ثابان في التعريف وقع النزاع بكيتي كوري في قبول الاستهزاء ولن كربان مسألة الاستهزاء أو رده وأن سيدنا ثانيا ko ara ula'imma ina awwalar eh? shi ma shi ma wanda aka duba na farkon can eh farkon hau. kai ka na ce wa naharu to wani sabon shi ba awwalar dan ban kawai ya dauka الاستئذان لغة معقوض من الحسن تعريف أبي الحسن الكرسي تو يزدينا بوواتي تونا ثانيا أراء الأئمة رأي إمامي في الاستئذان Walaupun imam, al-imamu Abu Hanifah. menene ainihin ra'ayinsa a kan mas'alan istihsani ma'ana yana hujja da ita ko baya hujja da ita yu'tabar imamu abu hanifa ana ɗaukan imamu abu hanifa ta rahibahullahu ashharu mafificin mani hitajja bil istihsani وأكثر الأئمة دك يا مي استعمال له ينعي كده استيسان والمشهور عند الهدفية أن الاستيسان عند أبي حنيفة هو الاستهسان المستند إلى دليل المعارض للقياس وهذا ma qarrarahu atba'uhu bainama yansibu ilaihi ana jingina masa kafiru min ash-shafi'iyyati anna al-istihsan alladhi yahtaju bihi abu hanifa kenan huwa ma yastahsinuhu al-mujtahidu bi aqlihi wala wala shakka anna hadhihi an-nisba jingina masa wannan تخالف المأثور عنه يا صاب أبن دا أكا كرقو دا غريشي في أقواله وتخالف أن ما نسبه إليه اتباعه وهم أعلم بمذهبه من غيره سياغيانا يعني. nosso tarato.